Matsalar sace-sace na ci gaba da tayar da hankulan jama'a a arewacin Nijar inda ake danganta yawaitar sace-sacen da tururuwar da baki a Afirka ta yamma ke yi a cikin jihar Agadez bayan da gwamnatin mulkin soja ta soke dokar hana safarar bakin haure kwanaki biyar da suka gabata. Jama'a Agadez dai sun bai da damuwa dangane da halin da ake ciki a arewacin Nijar. Gaskiya sace-sace yana kona mu marai. Yau ka aje motan ka shiga magewaya ko ka aje motan ka ka aje fasaje ka yanka shiga ka nemo canji ka hito ka tara babu mutu Kaga dole ka ji zahi ga rayuwarka gidana aka duro kama abin ya yi kamari lamarin na sata ya wuce hankalin mutum kuma ba su da zancen ko wai wanga tsofo ne ko wani wane ne duka ɗaya ne ana kwatan motuna kuma babban diga gare su da sun tsira ka in baka ba su ba halbe ka ce ba shi moto ko halbe na ce shi. moto ya sauki to amma da yawan ga alloba da za a cewa ma wadda ta shocin ne gwamnati ya ɗauki mataki hukumomi a jihar agadas dai sun koka kan yadda ake samun yawaitar sasa-sacen da ayyukan miyagun makamai da ke ci gaba da zame musu manyan kalubale da ke ci musu tuwo a kwarya inda suka bayyana irin matakan da ya dace domin kawo ƙarshen wannan matsala abdurrahman turawa magajin garin agades kwanakin ga muna samun matsaloli na bata gari wanda suke tare-taren hanya kuma wannan yana da a tushe da yanayin shi garin na agadis da yake cibiya ne tsakanin kasashen arewa da kasashen kudu da sahara shi yasa agadis tana da baƙi masu yawa wanda ke fitowa daga kasashe da yawa a cikin wannan taitayen na mutane ana samu da dama wa'anda yake bata gari ne sace-sace tariya hanya abu ne wanda yake lokaci yake kawo shi jami'an tsaro na kokartawa mafi yawan masu aikata wannan aika-aikar matasa ne saboda haka ne ma kungiyoyin fararen fulla suka yi kira ga hukumomi da wa matasa abin dogaro da kai lawal tahir an kungiyar farar fulla ne a agadas yara dama da matasa suna sata wannan ba su da abin da suna yi kenan dole in suna da abin da suke yi ba wanda yana ta yaya ita da hanya ka samu don mu samu lahiya mu samu lahiya kun jangali kowa ya nema shana da yanayi hukumomi a jihar agadas da su yi kira ga al'umma da su ba jami'an tsaro gudunmawar da ta dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar da ma kame duk wani mutum ɓata gari al'umma ta tashi da kwana mu ba da goyon baya ga jami'an tsaro da ke kokowa saboda su kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa. Masana sha'anin tsaro na ganin ya zama dole hukumomi su shirya wani zama na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro don gabatar da shawarwari kan yadda za a shawo kan wannan matsala. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.